a daidai lokacin da waɗansu 'yan adawa da kuma 'yan siyasa a najeriya suke fafutukar neman kujera ko kujerar kusa da shugaba muhammadu buhari wanda ke jinya a yayin hutun da yake yi a london shugaba muhammadu buhari ya aiko da saƙo na musamman ga 'yan najeriya inda yake godiya a kan duk addu'o'in da ake masa kuma yana ba da tabbacin cewar babu hujja ta nuna damuwa dangane da halin kiwon lafiyarsa domin likitoci a yanzu sun ce yana buƙatar hutu ne domin ya ƙara murmurewa bisa ga bincike-binciken da suka yi akan kiwon lafiyar shi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnati ya yi min karin haske dangane da wannan sako na musamman da shugaba muhammadu buhari ya turo wa yan najeriya wannan sako ne na musamman da shi shugaban kasa muhammadu buhari ya aiko wa yan najeriya sako na godiya da lokacin yan najeriya game da irin dindimu da ake taimaka na addu'o'i na yi masallatai kiristoci na yi a coci-coci ya yana godiya kuma a wani abu yana daɗa damar sannan ya ce dangane da abin da ya je yi a london hutu ya je kuma abin ya gabatar da kansa domin amur bincike a wajen likitoci likitoci sun yi bincike sun ce abin da yake bukata ya samu ƙarin hutu saboda haka abin da yake kenan shi yasa Kotun aka ƙara shi fiye da yadda aka shirya za a yi a baya. Wannan kamar ya nuna cewar ba za a iya sa lokaci ko ranar da shugaban zai dawo kenan sai abin da likitoci suka ce? Eh sai in dai lokacin dawowar kasa ya yi za a faɗa. To a daɗewa a cikin hutu ko ana duba lafiyarsa ko yana ƙara hutawar ba wani abu da ya saba doka dangane da mukaminsa na shugaban ƙasar Najeriya? A'a babu tun da kasan na farko dai ita muka hutun na kama kwana talatin na kwanakin aiki in yi littafi za ka yi kai kwana arba'in da biyar na yau da gobe tun da asabar da lahadi na aka ne yana da muhimmanci eh, masu sauraro su fahimci wannan sako su daga gare shi inda yake nuna cewa babu wani abin damuwa dangane da lafiyarsa hutu yake bukata ba zai samu ya dan huta. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a tattaunawa da na da shi a Abuja. A waje ɗaya wani kwararre akan sha'anin dokoki da kundin tsarin mulki na Najeriya Farfesa Al-Mustapha Usuju ya yi mun ƙarin haske dangane da matsayin doka dangane da halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki. A dai kundin tsarin mulkin Najeriya kamar yadda aka mishi kalima sashi na ɗari da arba'in da biyar sashi na ɗari da arba'in da shida tun daga ɗari da arba'in da hudu su suke magana a kan cancantar shugaba ko yin tafiyarsa ko wani abu da ya shafi haka babu wa'adi da sashi na ɗari da arba'in da biyar ya nuna cewa ga wa'adin da zai yi da domin a cikin wannan sashi yana cewa in zai yi tafiya ya aika wasiƙa zuwa ga shugaban majalisar dattawa da shugaban majalisar wakilai sannan kuma in hadda wani dalili da ba zai iya yin aikinsa na shugaban ƙasa ba ka gaya nuna cewa rashin lafiya kenan shi sai shi ma. mataimakin shugaban kasa ya zama to ya zama mukaddashi sannan in har rashin lafiya ya zama abin da mutum yake cewa permanent incapacity wato ya zama to cewa ciwo wanda yake ba zai iya tashi ba to shine sai shugaban majalisar dattawa ya zamanto ya sa koko an kafa wani kwamiti wannan da likitan shi shugaban nan sai sun kawo rahoto gamsashe na cewa ba zai iya tashi ko ko ba zai iya ci gaba da wannan aiki na shi to wannan ma bata taso ba amma in dai rashin lafiya ne ba an sa lokaci da zai iya dawowa ko ko zai iya koma babu wannan a cikin kundin tsarin mulkin farfesa almustafa usuju kenan kwararre akan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa a tattauna da ne da shi a abuja a yanzu dai ga dukkan alamu an samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan najeriya inda matsala ta kabilanci da bangaranci da bambancin addini yake neman ya shigo dangane da fafutukar da ake yi akan neman mulki a najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya